mai martaba lamidan adama dr muhammad barkinda aliyu mustapha da ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar wanda ya nuna takaicinsa game da abubuwan da ke faruwa a najeriya na tashe-tashen hankula ya ce dole kowa ya zama jami'in tsaro musamman idan aka yi la'akari da yadda 'yan ta'adda da kuma bata gari kan sauya salo a yanzu lamidan ya ce muddin 'yan najeriya za su ci gaba da zura ido ne kawai sai su jira jami'an tsaro su kawo musu dauki to fa da za a dade ba a je ko ina ba ina kira ga jama'a su tashi tsaye su taya gwamnati wajen sa ido da kuma lura da wurare da jama'a suke taruwa misali masallatai mujami'u makarantu kasuwanni da sauransu haka ma wasu mutane da ba a yarda da su ba kar a yi tamtama a sanarwa jami'an tsaro mafi kusa Allah shi kare mu. Hakanan kuma da shugaban majalisar sarakunan ya koma ga batun haka noma da ke zama tushen arziki, masarakin ya bada shawarar cewa. Alama ta nuna damuna za ta yi kyau kamar yadda ake bukata. Saboda haka ku himmatu wajen komawa ga aikin gona don samun wadatuwa da abinci da biyan wasu bukatunmu bisa ga haka ina kira ga gwamnatin jiha da ta gaggauta wadata manoma da takin zamani ingantaccen iri maganin kashe kwari traktoci da sauransu shi a jawabinsa gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrila tilawa ya na irin kokarin da ya ce gwamnati ke yi a yanzu wajen fida dan duma daga kabewa kowa ba abin da ya dame shi kamar hanyar nan domin idan aka yi hanyar shi ne zai kawo economic value ma mutane da kuma zai kara eh, kawo daraja ma kasa amma mu zauna a ce gombe za a ba mu misali ai gombe ya fi adama ba wani abu bane hanya ne suke yi duk wanda ya je gombe in ka ji ya ce ya fi adama to hanya ne taraban nan za a ce maka ya fi adama ba abin da suke da shi hanyar suke aiki to za mu gama aikin hanya nan da shekara a ɗaya adama ba za mu shiga wasu sectors kuma wanda shi ma uh, ya shafi talaka kore da gaske kamar hanyar asibiti hanyar noma ka mun wanda ke yanzu muna cikin state guda bakwai ga manoman mu uh, guda ɗaya wa'inda za su yi noma domin duk najeriya ba inda ya kai adamawa yin shinkafa duk najeriya we are the highest rice producers but ba mu da infrastructure din ne samun kuma hanyar shiga eh, na ajiya da sauransu wurin kare da mai girma muna da program ma talakawa adamawa state kuma wannan program ba zai yi ba in ba mu samu haɗin kai mutane ba ba mu samu addu'a a bana da in ban yankin madagali da kan samu hare-haren sarika nauke na yan miniga masu tare kayar baya a iya cewa an kammala shagulgulan sallah ne na kwanaki uku cikin tsanaki da kuma tsauraran matakan tsaro ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya